Bismillahir Rahmanir Rahim. Duba min baya fakon bari. Kashi na tamanin da 81. Irin wannan damuwar da ke mai kishiya kika san da akwai shine ya ci zuciya na a wannan takin da zancen koma Aisha ya bayyana. Duk da ban ji daga bakin mai gidan ba har yanzu. Na kasa daurewa sai da na shige ɗakin yaya na baki idan mama muka yi waya da hawana ta ban shawarar shigen na mama tare da tausana kada in yarda in nuna zafin hakan a gabansa har ya gane nufina in dai ita ce yadda ta kasassaba wajen aurenki ko gobe ma ta dawo ba dainewa za ta yi ba don tun farko ba ta ƙaunarki ba ma ke ba zainab da dama dole a yanzu ba ta taɓa ƙaunarki ba ko na munafurci har kowa ma da ya fito daga zuri'ar ku kin ga ko yanzu shi ba zai yarda da hakan ba gare ta ai idan kin kwanta kin mai da komai ba komai ba sai kika ta zo bata gane komai ba a ƙarshe don shi hali zanen dutse ne gabawa babu komai a tsakaninku a baya amma ta buɗe baki ta ce tana zargin ki da shi wanda hakan ya juye ya zama gaske a yanzu to ko gobe sake maimaita kuskurenta za ta yi inda ta kai haƙuri zi ki jira magani zai faɗa maki idan bai faɗa ba ma ki kyale sa dan Allah su ta can gida ne dai kin shiga fitar ki kuma insha Allahu abu ne da Allah ba zai yarda ba ko dan yaran nan da ke tsakaninku a yanzu abu ɗaya ne zan ƙara faɗa miki shine ki dage wajen tashin dare da yawaita sadaka da kyautatawa mai ƙaramin ƙarfi da kula da marayu kin ga wannan idan kin riƙe har abada kin matafincin kau a rayuwa mun kai wani lokaci kafin mu gama wayan nan na fito na samu har su mama sun je sun kwanta zama ne na haɗa ci na sha kafin na kwanta na kashe komai na shige ɗakina na sami yarana da mama ta shimfiɗe min su don ita da manyan take kwana a yanzu na sani nauyin yawa mama yawa amma ta nuna tana iyawa ita kadai yau din na ƙara tabbatar da ba za ta iya ba da haka na kwana da niyyar faɗawa mom a samo mana wata mai kula da hidiman yara ko za ta samu sauƙin hakan saboda jikin da ɗana bai shiga sukul ba ranar na zauna da shi gida don yaran sun fi ma na farkon shiga min zuciya ina matuƙar son su a raina har mama na faɗin don sun yi kama sak da ubansu yasa nake mutuwar sansu. su a nan idan ta faɗa nakan ce haba mama kin fa san dole in so su dan na sha wuya da cikin su wannan yasa nake son su ai ai mama sai ta ce min ma ki faɗi gaskiya dai kawai Aisha da ta fito don jin dawowarsu suna suna ba mama labarin gyaran gida da yaya da yaya yayi komai an sauya an gyara gida fiye da da zaki ce ma ba cikin garin nan kike ba idan kina cikin gida? ta ce don Allah ki bari an to sai yar ta jiyo ta ce ke da ke da kin wa kanki hasara kin ga kishiyar ki yadda ta koma wata matar larabawa da ita ke kuɗi sun yi gaskiya barin nan nata ya ƙaru ta yi wani ƙiba ni ban san ko karatun me take yi ba ma mutum na cikin wannan daular har zai wahal da wani rayuwarsa ga karatu ga karatunsa da shegen naci da tsawon shekaru bar yar iska in koma za ta raina kanta da duk wannan buɗawar da take yi yanzu sai na mayar da shegiya yar kallo a tsakaninmu ko ke ki koma yar kallon ba tunda dai kun dai ji ba ba za ta koma don Allah ba kika koma mai da kika koma mai da tsiya ai Aliyu ne kin san halinsa kashin mummuke zai maki a cikin ruwan sanyi ai kun saba uwar da yar suka faɗa sai ta ɓata rai wai an mata mugun nufi ana binta da bakin da bakin baki koyaushe ba a yi mata fatan alheri na uwar ta ce kayya bari in faɗa maki Allah yana amfani da zukatanmu ne yake nuna mana abu daidai da halin mu. wallahi in za ki koma da wata manufa a zuciyarki matukar yarinyar nan ita ba ta da yake da hakan ba sai dai shi ya juya da mujiya ki ganke ƙasa ki dai ki fatan ki koma din yanzu ni wannan zuwa garin-dakin ban so a yi sa ba yanzu sai ya zo din da ya ce amma kuma kun tashi kamar gandoki ragon ragon kun jiwa mutane gida don shashanci dan dai na san usaina ba za ta yarda a abin asha ba ne yasa na bar ku amma inda waɗannan ne kadai wallahi ba ku zuwa ko ina sai ya zo din. a'a mama wallahi za mu fito ne ma muka haɗe da zainab ɗin ta dawo kuma muka gaisa lafiya ta ce mu gaishe ku lafiya lafiya sai halima ta ce kika dai gaisa da ita kin gani ba wallahi halima ku kiyaye duniya kafin ta bashe ku mutum duk abin da zai yi ya dinga cikawa kafin ya ya dinga cizawa kafin ya tauna zaman yarinyar nan da humaira babu abin da ya taɓa fitowa daga gare ta irin yadda kullum humaira ke tuzguna mata kishi to hauka ne ko a kanku aka fara wai Tashi suka yi tsam suka bar uwar zaune a falon tana faɗa ita kaɗai. Dan ta ce in dai za ta koma ta zubar mata da mutunci ne tun yanzu ta zauna gida. Dan ba za ta sanya a ɗauke ta mutumiyar banza ba. Wannan yasa suka koma ɗaki suka ci gaba da kitsawa a tsakaninsu. Sai da Usaina ta leƙo tana faɗin to zan isa gida. Sai mu jira zuwan shi kuma magani ɗin. Dan ta samu sun baje 'yan abubuwan da suka samu suna ƙara bayani a kansu. Ta zauna ita ma haka ɗan 'yan mata don suna da yarda akan kayan ɗari bisa ɗari. jin motsin kiran momi ne ya sa ya shirya zuwan su najeriya babu shiri da suna wai zai kawo ta ga familin shi su santa karo na farko amma da alkawarin za ta dan sauya wasu halayyata ta ɓoye su har su je su dawo ɗin da wannan alkawarin suka bar can zuwa najeriya ɗin sai dai ga al'adar ibo bai san ba su yarda da hakan ba dan suna isowa lagos mahaifinta suka kira ta suka yi wonin ɗinta kada ta fara taka arewa ba ta nemi sa'a ba a gida wannan ya sa ta tubure masa kan sai ta ziyarci ƙauyensu ta ga kakanninta kafin ta zo Kano duk yadda ya nuna ɓacin ransa ta yarda ta sauya ba dole ya bar ta tafi da sunan bayan sati za ta same shi Kano ɗin shi kaɗai ya sauka ya ƙara girma sosai a yanzu ya yi kyau irin na mashaya yadda giya ke hura su ɗannan za ki ce ma bai sha a yanzu dan yanzu ya iya taku sosai kan harkar ba kamar da ba da yake sha kowa ya gane hakan dadi dai kallo ɗaya masa ya fahimci har yanzu ba a sauya ba sai dai Allah ya gyara kawai abinka da jininka duk da hakan yayi farin ciki da ganin ɗan nasa a yanzu sai dai dare yayi dadi ya kasa barci yana tunani game da ɗan nasa kasancewarsa hala kasancewarsa haka duk irin tarbiyyar da suka taso a ciki amma yau ɗansa ne hakan daga ina ya samu wannan matsalar haka ne ɗansa ya kasance haka iya tunani ya san matsalarsa ɗaya ne a lokacin da ɗiyar nasu suka taso shine nuna bambanci da uwar ke yi tsaye ke yin tsaye ta sa shi kwana da daɗin baki sai ya fifita ɗanta a cikin 'yan uwa kwarai kuma ya san yana wa hafiz abu a ɓoye bai wa 'yan uwan nasa ba kamar yadda ake samun hakan wasu ubannin suna yi akan iyalinsu tabbas ya san da yana masa hakan akan kyautatawa uwarsa a ɓoye zai masa saƙo wajen wajen sau uku bai yi wa adal da nasir ɗaya ba a lokacin idan ma zai aika ɗin to kuma tare da shi hafiz ɗin kuma zai masa saƙon wani irin ajiyar zuciya ya sauke gano hakan ashe illa ce ta jefa sa yana yi wa kansa yana yi wa kansa bai sani ba a lokacin lallai anan ya samu matsala da hafiz ko me kai a cikin sabawa ka karshe kai zaka abin abinka da hannunka tun anan duniya wannan kudin suka jefa hafiz wani rayuwa ta daban a lokacin har ya fada shaye-shaye bai sani ba yau gashi kusan abin ya zamo masa jiki ya kasa bari a yanzu tabbas hajiya marka ta cuce su baki ɗaya saboda son kanta ne ya kai su ga haka a lokacin ganuwar ƙuruciyarsu sun ɗauka gata da su suke nuna wa hafiz ashe illa suke masa a rayuwarsa ba sani ba haka kuma ba a yi wa allah wayo kenan cikin lamarinsa yadda ya bi son zuciya yake yawan tauye adal a lokacin gashi yanzu shi ya zamo mai taimako a gare su baki ɗaya har ita hajiya mulka dan ya san ya yi abubuwa da dama a ɓoye wanda ita abokiyar zaman nata bai wa iyalinta ba sai na hajiya mulka ɗan da sunan ita ce mai yi wa ɗiyanta hidima a cikin jikinta zaune nake saman sallah ina lazumi karfe shida saura na safe bayan idar da sallar asuba na da ke laƙe a caji ya ɗauki ƙarar kira alamar kira yana shigo min a lokacin hakan ya sa na ɗaga da sauri zuwa wajen wayan don a zato na abokanan karatu na ne za su faɗa min wani information game game da mu don na bar school ɗin da wuri jiya na dawo gida don kaina da ke ta sara mu na yi mamakin ganin sunan yan adal a saman sikirin ɗin wayar na ɗauka da sauri ina sallama gare sa tare da faɗin ina kwana ya amsa min sallamar shi ma da faɗin zainab kun tashi lafiya ko alhamdulillah yaya na faɗa ya katse ni da faɗin ya jikin abdurrahim kuma ya ji sauƙi sosai na ba shi amsa ya ce to dan allah ki shirya ki ce yanzu gida ki duba dadi yanzu mom ta bi waya dadi bai jin daɗin jikinsa subhanallahi me ya faru kuma ko shekaran jiya sun zo nan duba abdul ai na faɗa cikin mamaki ya ce kina ji na ki maza ki je a yi duk abin da ya dace dan ni ma ga nan zuwa kano yanzu ina jin hakan na san lalle abin babba ne tunda da alamar hankalinsa a tashi yake magana a lokacin na ba su amsa da yanzu nan zan tafi insha Allah sai kin kira idan kin isa inji dan mam ta ce mu baya gane mutane ma a yanzu subhanallahi na faɗa ina ɗaukar kiɗin mota na da ke gefen Kaduna na ajiye na nufi kofar fita ban ma kula da ya kashe wayansa ba a lokacin ɗakin mama na nufa ta idan da sallah tana gyarawa abba kwanciya na shigo a hargitse ina gaida ita tare da faɗin mama za ni gida yanzu yaya ya bugo min waya babu lafiya gida zan je in duba dadi ne yau yau aka tashi babu lafiya da shi duk na ruɗe dan yadda nake magana ta ce daga ta mu je gaba ɗaya sai na kalle ta tace ina nufin duk da yaran ko ko na zauna nan hankali na ma ba kwanciya zai yi ba gaskiya ta faɗa hakan ya sa maka cicibe su da barci na rufe fat ɗin muka ɗauki hanyar gidan dadi, bayan na faɗa wasu aina a gurguje na san na yi gudu Dan safiya ce sosai babu wani cunkoso a lokacin da haka ne muka samu isa da wuri gidan inda muka samu gabaki ɗaya suna faɗin nasa hankali tashi ga ma zainab nan ta iso anti nabisa da ke zaune ta faɗa da ƙarasa da sauri gaban shi a daidai lokacin da momi ke faɗin ai da ganin wannan abin iska ne ko jifa da aka haɗa da iska tsayawa ne na ɗan lokaci tare da ƙura masa ido na fahimci yanayinsa da kyau wayata da ke rike a hannuna na fara kira na juya ina faɗin hello dr habib ya amsa duk suka biyun da idanu na ɗan fita daga ɗakin Na yi magana da shi ya ce ga mota nan za a turo mana yanzu bayan na yi kwatancen gidan. Kafin na juya na koma cikin ɗakin na ce momi a ɗauki faris ɗinsa na asibiti da yake zuwa awo da shi. Da yanzu za mu tafi da shi asibitin na san kuma za su kwantar da shi ne a can. Ya aka yi ne Zainab mom da ke zaune ta riƙe hannunsa da yake ɗan san ya motsa a lokacin. Na ɗago na ce mom a bari mu je can. Su ƙara duba kamar ya samu. Ko da yake dai bari dai mu je dai can sai mu ji me za su ce kai. don Allah a ɗan rage a shirya shi kafin su ƙara so ɗan. Na faɗa cikin sanyin murya don kowa har yaran dadin Enugu suna cikin ɗakin hankali tashi. Daji jallabiya za ku saka mai kawai don ko an je can za a cire ina son don Allah zan masa 'yar allura da zai ɗan bashi relief. Numfashinsa ya ɗan sauko. wannan abu da za a yi ganganci ne don da ganin wannan aikin iska ne mutum ga idan saka a buɗe don allah za a kai dai asibiti kawai a ƙarasa shi a can jikina ne ya sanyi jin abin da momi ɗin ta faɗa sai na ji da ta ce ta yaya za a bar mutum haka gida kamar wasu jahilai da mu mu gode wa allah da ya ba mu abu cikin mu yau ɗin balle ma hajiya haka kawai mu tsaya aikin jahilci ba mu san abin da yake damun mutum ba a bar shi haka a gida tunda kika ji ta faɗa asibitin kawai za mu wuce da shi don ta fahimci abin da ke damunsa sai dai halinsu halinsu na likitoci ne ba su faɗin abu kai tsaye ajiyar zuciya nafisa ta sauke kafin ta miƙe za ta fita ta kalle ni cikin turanci ta ce da ni follow me sister na ce "Ok, bari ne masa allurar zo na ciro yar karamar allurar da na ɗauko don dama hasashe na kenan yadda yaya ya faɗa min na ɗan gyara sa kamar kiftawa da bismillah na ɗan ɗura masa ba su ko lura na yi allurar ba da momi da ke mayar wa dadi inugu da dada martani a cikin jahilci sai ranar da kara tabbatar da mam jahilci zaman birnin ashe ba shine wayewa ba wayewa ma yana amfani da ilimi ne wani lokaci a nan na ɗago na ce don allah ɗan rage kaɗan zai samu lafiya insha allah ko an yi wani abin tashin hankali ne a gabansa ina kallon da nake tambaya ta ce lafiya aka kwanta da shi fa da shi jiyan nan ai muna nan ma ana murnar zuwan hafiz da shi gaba gabaki ɗaya mu ma a nan a nan muke tare a falon ok yaya hafiz ya zo kenan na faɗa a raina na na ji gabana ya faɗi mummunar faɗuwa lokaci guda ƙarar jiniyar motar asibitin ne ya karaɗe harabar gidan namu suka shigo da nurses maza biyu sai direba da abin ɗauka tare da antina fisa dadi inugu na ji ya ce ikon allah numfashin nasa ya koma daidai yanzu cikin damuwa na ce i eh, dadi insha allahu zai sauka daidai fiye ma da hakan ma tunda an masa wannan allurar ai nas ɗin da ke Nos ɗin ke gaida ne na amsa nake masu bayanin yadda za su ɗauke sa. Da haka muka fito da shi motar dadin inugu ya shiga tare da su ɗan. mami ta ruɗe a lokacin nake faɗin da za mu tafi asibitin a cikin ku. Da sauri mami ta ce mu mana tunda babu mai zaman gadin gida jiran gawan shanu. Ikon Allah, mu je a mota na to, dan ina son na riga su isa ne, na faɗa a cikin sanyin murya. Da na fahimci hakan da ta ga dadi ɗin bai rigita ta ba a lokacin. don ta fi yarda da aikin tsibbu inda za ta samu kuɗi ya shigo mata sai bayan mun shiga motar ne mun kama hanya mam ta ce min shi ya kira ki ko na ce imam eh, ina yaran suke na ce suna nan cikin gida ga baki ɗaya mu ai muka zo hankali na yana kan hanya da nake tuki a lokacin ni fa na shigo na shigo in ga in ga ko ya tashi yayi sallah ne shine na same su a cikin wannan halin mam ta faɗa na ce damuwa ce fa ba komai ba mam akwai abin da ya bata masa rai ya kwana da shi to mu dai lafiya muka kwanta da shi in ma akwai dai ba mu da labarin haka sai dai idan yanzu ne zai faɗa a san me yake damun sa dan aji momi ce ke faɗin hakan gare ni dan da ita da dada ce a cikin motar motar nawa dadin inugu ya hana saura zuwa duk da na san za su zo din su same mu anan su ma babu wanda ya ƙara magana a motar ga baki ɗayan mu sai ita da ke ƙoƙarin gwale ni ta kowane hanya a lokacin muna isa karɓe shi muka shiga da shi ciki dangata sai lokacin na samu kiran babanmu ina shaida masa halin da suke ciki shi ma hankalinsa ya tashi sosai haka kuma na kira hawa ta yi min report kan matsalar da nake ciki bayan aune aune da dabarun likitoci aka ba shi gado don hannun nan da yake son ɗagawa ya samu matsala dole sai an yi jinya ko Allah zai taimaka ya samu ya dawo masa har lokacin da ba zai ce ga wanda yake a kansa ba sai da na tabbatar da ɗakin ya haɗu na samu fitowa can na hango su inda suke zaune a cikin damuwa daga gefen su na hango ya hafiz tsaye da shi da nafisar suna magana hakan ya hana ni karasawa sai waya na ɗaga na kira mom ina shaida mata su shigo gani na ina in nuna masu inda yake ɗin can ta ɗago kai ta hango ni shine ma ta miƙe tana faɗa musu suka ƙaraso neman su bayani a gurguje na bar wajen na koma ofis ɗin likitocin na ɗan zauna kafin a tura kira dadi da antina bisa su muka yi wa bayanin abin da ke damun dadi din hankalinsu ya tashi sosai a nan likita ya roƙi da a rage yawa don allah a bar ko mutum ɗaya ko biyu da za su tsaya ya nuna ni yana faɗin ga dakto nan za ta ba da duk duk gudunmuwar da ake nema a nan insha allah hakan ya sa duk dadi inugu da babana da ya iso zama suka ce su koma gida don likita ya ce a rage ba sa son mutane da yawa a nan ɗin don haka ku bar mu ni da garba za mu zauna sun san halin dadin Inugu dama. Man ba ta ja ba ta miƙe tana faɗin tun da ba a bari a shiga sai zuwa gobe zama mai zami a nan kuma ko ina dai dama addu'ar mu ya fi bukata a yanzu ni kan babu inda zan tafi nan zan tsaya dan me zan koma gida bayan alhaji yana nan cikin wannan halin ki ta zama a shaida mutuwaye yau ke ma zaki bi sa kenan dadin inugu ya faɗa cikin haushi ban ji bakinka ba amma kuma babu inda za na gaskiya ta ƙara faɗa ina zainab take ta kai mu gida mam take tambayar dadi ɗin ya ce tana ciki wurin likitan suna magana ai da ma na san haɗin baki aka yi babu kowa ba kowa ya san wannan shawarar ba sai zainab ɗin ta kitsa haka don a yi mana wulaƙanci to babu inda zan tafi dama ɗan talaka bai iya samun waje ba ai kada ki kawo mana zancen banza a nan gurin malka muna cikin wannan tashin hankalin haka a yanzu ke inga tunani har kin ga wurin irin wannan maganar a yanzu a nan alhaji yana cikin wannan hali haka zainab ko ta yi mana komai don an nuna mana gata da zuwan mu an karɓe mu an yi komai don ta kuma wai yaya ne haka baba da ya ƙara so yake tambaya don ya keɓe yana waya ne da inna a lokacin akan su dakata su ba a ganin dadi din ko sun zo dadi inugu ne ya ce maganar banza take son faɗawa mutane ka san ita ba ta girma don kawai sun ce a rage a koma gida na ce su tafi su bar ma'ana ni da kai ga su bala kuma hakan yayi ai zaman me za su yi nan din tun daga mu ita har jari a barta da hankalinta zai fa kwanciya idan tana nan din tana ganin halin da ake ciki din da cewar dada na fa faɗa muku babu inda za ni a yanzu wai menene kuma dan Allah an ce ba a son hayaniya haka kuma kuna ɗaga masa murya haka Nafisa da ta ƙaraso ta faɗa ɗin nan dadi inuku ke faɗa mata me ke faruwa ita da Hafiz ɗin suka ce me zaki tsaya yi a nan ummomi kowa fa nan a cikin damuwa yake a bar su su yi aikinsa mana lokacin bala ya magana an kira ni ne na ce a ce su jira ni wajen mota ga ni fitowa dan wasu nasu suka fito suna faɗan dan Allah malamai ku matsa daga nan ba ku ganin halin da majinyata ke ciki ne kuna ɗaga mana murya dan shine fa ba mu yarda a zo asibitin nan haka sai time ɗin ziyara sai time ɗin ziyara yayi dan dakto Zainab ce ma da wallahi ko nan yanzu ba mu bari ku shigo haka san bai gane wata Zainab ake zance ba a lokacin sai da suka kamo hanya uwar ta ce Zainab fa ce ta saka a mayar da mu gida na sani wata zainab kuma momi dan allah dai ban san haka ki bari a ji da abin da ake ji yanzu yana zaune gaban motar yana jin yadda suke zanta sai can ya ce wai wata zainab din dai zainab din mu mana ta nan gida nafisa ta bashi amsa ganin bai gane ba ta ce zainab dai na gidan babu garba matar adal a yanzu tsohuwar matarka to masu